بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم نا إشريني أنا الفرازي أيوة إن شاء الله وزامي جلسنا أشرين دهدو سرانكم يتشد أكوني لهدو نيغو sai a nan ne na goge wancan satin na sa da hudu aka uku to da hudu za mu tashi asaba bi illahu marami ya izrama wa sha'a bihi an yahmi al haqqa fahtama wa jaa akhiran sabiqan man taqaddama khalad milal tahdi al quluba min al ama wa millatuhu ahda wa ala wa ashmahu asaba bihi allah al marami allah ubangiji subhanahu wa ta'ala asaba al ya samar da wato ko ya samu almaramiya wurin jifa bihi da manzon Allah ta sama wato da sanin manzon Allah sama ko da hannun manzon Allah ta sama izrama yayin da manzon sama ya jifa ne wato da manzon sama ya jifa sai Allah ya ya sa wannan jifan ya je ya shiga idon kafurai kun fahimci bayanin kuwa shi manzon sama shi ya jifa amma ba shi ya sa kasan a cikin idanun kafurai ba Allah ta shi ya sa tsakuwan da kasan a cikin idanun kafurai wannan wata mujiza ce da ta bayyana a hayakin badar ta ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama lokacin da aka zo za a fara yakin badar manasma ya dauki yashi a hannunsa ya cika hannunsa sai ya je watsa kafurai su mutum ɗari bakwai amma kowa su da aka cika masa gidansa. to kaga wannan aikin manzala ne sassan aikin Allah ne shine Allah ta'ala ce wa ma ramaita iz ramaita walakin zama? lokacin da ka jefa wannan tsakuwan ko yashin kai ne ka jefa ba Allah ne ya jefa a cikin idansu amma shi ya wurga Allah ya jefa abun cikin idanuwansu to wannan mujina ya shine ma'anan asaba bihi Allahul maramiya Allah ya samu wuraren da aka tsaita za a jefa shi idanuwa bihi da manzon Allah alaihi wasallam da hannunsa manzala shi ya jefa Allah kuma ya sa duwatsun ko tsakuwan ko kasan ya samu idanun kafiran su ne maramiya izrama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan jifa wa sha'a bihi an yahmi alhaqqa fatama wa sha'a Allah ta'ala ya ga daman an yahmi alhaqqa ya kare gaskiya ita ce addinin musulunci bihi da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatama? sai addinin ya karu gaskiyan ta karu wato Allah ta'ala ya aiko manzo sama domin ya kare addininsa kuma addinin ya karu wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun kaga manzo sama shi ta kokari da da'awarsa da jihadinsa har addinin Allah ya ɗaukaka yi karfi Allah ya bashi kariya sababin manzon Allah sallallahu alaihi ita ma daraja ce ta maza sun a ce ya zo shi ya da addinin babu kowa ya kira wannan ya shiga musulunci ya kira wannan ya shiga musulunci har aka samu wani adadi har aka kai goma har aka kai ɗari har dubu har dubbunai har musulunci zai mamaye duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ne a gare shi waja'a akhiran manzo sun ya zo a ƙarshe shine ƙarshen annabawa amma sabiqan man taqaddama kuma marigayin wanda suka tabbata ne a wajen daraja Shi ne karshe a annabawan amma ya fi annabawan kuma gaba a daraja ya tsere musu a daraja ne Shi ne sayyidu waladi adam shi ne sayyidul mursalin shugaban manzanni gaba ɗaya shugaban yan adam gaba ɗaya kuma ne zuwa hadisi inganci sai na bukhari da wasu muslim itinanu akhiru na as-sabiquna yawm al-qiyamati mu ne na ƙarshe a zuwa wato shi da al'ummarsa kenan amma kuma mu ne na farko farko ranar alkiyama domin ranar alkiyama al'ummar ne za ta fara shiga aljanna kafin wata al'ummar ta shiga kuma shi zai fara shiga aljanna kafin wani annabi wani annabi ya shiga to kaga shi ne farko farko to haka nan a nan duniya Allah ta'ala ya ware ranar juma'a ita ce rana ita ce rana mai daraja ranar da a yi wajabta a girmama ta a azzama ta a daraja ta to amma duk sauran mabota addinin suka rufe suka kasa gane ta yahudawa suka zaɓi asabar suka ce ne za a girmama nasara suka zaɓi ladi mu kuma manzala suma ya gano mana ranar ya ce ita ce juma'a to za ka sai muka yi ranar juma'a ita ce ranar ta kowace tsalla ita muke girmamawa to sai ya ce kaga mu muna na ranar juma'a al-yahudu gadan wa nasara ba da gadin kaga muna gaban su kenan sai juma'a ta zo kafin asabar ta zo kafin dai ta zo saboda haka mun mun zabi ranar juma'a su ko yahudawa sai gobe ka duba sun riga mu zuwa fa abin nan addinin su ya riga mu amma mu ne a gaban juma'a sannan su gobe na tsara kuma jibi kaga wannan duka yana nuna manzala ta kuma ja akhiran sadiqan man takaddama yake khalad milalun milalun addinai jam'u milla khalad sun shuɗe hal'il kuluba da suke shiryar da zukata min al'ama daga makanta wato daga jahilci da bata addinin annabi ibrahim addinin annabi musa addinin annabi isa addinin annabi nuhu annabi hudu annabi salim addinai daban-daban sun shuɗe kuma dukkaninsu suna shiryar da mutane daga daga bata suna shiryar da mutane su yaya musu jahilci shine makanta din kenan jahilci da bata addinin su dora su akan shari'a to amma wa millatuhu addinin da sama ahada shi yafi shiryarwa wa ala shi yafi daukaka wa ashmahu mai shi yafi daukaka ne ashmahu shi yafi tsawo shamik abu mai tsawo mai daukaka to da haka da sama addinin sai yafi shiryarwa yafi daukaka kuma yafi wato tsawo daga nesa kana hango shi sai Allah ta'ala ya ce wa innaka tahdi ila siratin mustaqim ana shiryawa zuwa ga wato tafarki madaidaici in hadha alqur'ana yahdi lillati ya da aka littafin alkur'ani ya fi shirawa fiye da kowane littafi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin sa fi kowane fada'iluhu an dawqu an minan nada zawabiluhu mashhuzatun liman i'tada shama'iluhu ma'sulatun liman ishtada khala'iquhu ulwiyatul ba'thi wan nada fama shabba illa wa huwa yuzki wa yuslihu fada'iluhu falaloli na manzon Allah sallallahu an da su suka fi baiwa wuku'an wajen afkuwa ko kuma wajen afkuwa minan nada daga ruwan sama ko kuma ka ce fadailuhu talalansa wato darajojinsa anda su suka fi an afkuwa minan nada daga ruwan sama domin anda yana ma'anan kyauta ma'anan abu alkhairi mai yawa kenan maza sun yana da falaloli da darajoji idan suna in suna saukowa suna zuba sun fi ruwan sama zuba wato daga ciki shine akwai kyautan in yana ba da kyauta kamar ruwan sama ne yake zubowa daga sama ko fiye da ma ruwan sama zawabiluhu masunsa jam'in mashi ne jam'u zabila jam'u abin nan zabila shine rimah mash mash mashunsa mashhudatun abun kaifafawa ne liman i'tada ga dukkan wanda ya ta'addanci ko ga dukkan dan ta'addan wato mashin sai yana da tsini mashhuza abun tsinantawa in ka ta ma gace wato mai tsini sosai wanda aka kaifafa su suka yi tsini sosai amma ga wanda yake dan ta'adda mai ya gaba musulunci take da soke shi da mashin ya gama ya gama da shi shama'iluhu da bi dabi'un zala ta sama ma'sulatun abun sawa zuma ne wato masu daɗi ne limani tada ga wanda ya nemi kyauta wato ɗabi'unsa suna da daɗi za ka je kana neman alheri sai ka ga yayi maka ana cewa abu ma'asul an sa masa zuma idan abun yana da daɗi ko da abu ne ma'anawi ba hissi ba ko da ma'anawi ne ba abu ne wanda za ka gani ko ka taɓa ba sai a ce ah, ai wannan an sa masa zuma ai an sa masa zuma to kaga kenan ma'ana abu ne bai daɗi duk abun da aka sa zuma kuma yana daɗi ka sa nonon ka zuma ko shayin ka ka gani kaga zai daɗi ɗabi'un manzo sama masu daɗi ne saboda kyawawan ɗabi'unsa an sa musu zuma ko magana kai mai daɗi sai a ce maganan ka zuma ce mm, maganan ka zuma ce ah, wani yana cewa menene na na na abin nan billahi darruka hadha sara min asalin am qad babta ala afwahina al-asala billahi darruka ilimin ka kutabun mamaki da fasahan ka haza fara min asalin kai wannan ai daga zuma ne ko sababta ala afwahina al'asala ko kuma ka zuba mana zuma a bakin mu sabar dadin maganan ka da kiribin da muke ji to kaga laraba suna suna suna haka shi ce ma'sulatun abun sa zuma ne khala'iquhu dabi'unsa ulwiyatul ba'si masu ɗaukakan yaki ne wanda da da baiwa ɗabi'un manzara suna da ɗaukakan alba'as yaƙi jarunta da kuma yin baiwa wato siffofi ne guda biyu su suke nuna darajar mutum a ce jarumi ne kuma mai kyauta ne kowanne jarunta ne a ce a wurin yaƙi baka da tsoro sannan kuma kana iya kyauta babu tsoro ta wannan jarunta ne rogo bai zai iya kyauta ba kuma bai zai iya yaƙi ba don gani yake zai mutu hakanan yin zai bada kyauta gani yake kuɗinsa za su kare ina tunanin zai sha wahala nan gaba to kaga wannan ba jarumi ba ne kenan kuma zai suna sadauki ne jarumi ne sannan kuma wato ainihin mai kyauta ne sai ce fama shabba manza sama bai taso ba tun yana saurayi illa wa huwa yusti face yana kyauta wa yusti ko kuma yana taimako tun yana matashi ma shi ne alheri ne ko mai taimakon al'umma ne yana kaga wani su ma ɗabi'u ne suke nuna kamalan mutum yana kyauta kuma yana taimaka wani ko da karfinsa da dabaransa da shawarwarinsa dukan abin da mutum yake bukata na na taimako bayan alherin da yake yusrihu shine yana taimako yana zuwa da ma'anan kuma neman taimako nufusul huda abu haddihi wa hawa sabbatun walil wasfi wal mawsufi minhu mahabbatun falillahi minhu wa shama'ilu azbatun kasibu fi judi wal arbu jadbatun riqabul amani fi zurahu tunawwahu nufusul huda wato rayuka na shiriya) abahat sun kasance wahaya sabbatun suna masu bege bihi da sababin manzon Allah sallallahu wato dukkan wani mai rai wanda yake mai shiriya shine ma'anar nufusu rayuka shiriya ma'ana ahlur rashadi kin ma abota shiriya to sun kasance suna masu begen manzon Allah sallallahu kuma su begen aljanna da Allah bihi da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil wasfi wal mawsufi minhu mahabbatun mahabbatun wa mahabbatun soyayya walilwas ya tabbata ga sifa wal mawsufi da abun sifantawa minhu na manzon Allah ta sama wato sifofinsa abun so shi kansa da ake siffanta shi da wannan sifofin abun so ne shine al annatu kenan sallallahu alaihi wa sallam za ka duk ɗabi'unsa ba na yarwa gaba ɗaya ayyukansa ba babu na yarwa duk abun abun so ne falillahi minhu wash shama'ilu azbatun falillahi minhu sanin darajan manzo Allah ta zama sai Allah shine ne wannan fa wannan ta'ajjub ne wato mamakin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan falillahi minhu yace washama'ilu dabi'unsa azbatun masu dadi ne masu dadi kace wa innaka khuluqin azim kana bisa dabi'u wanda suke masu girma za ka da za ka zauna da manzala ta suna da kaga kyawawan ɗabi'u da kaga mu'amala mai kyau khasibu na'i judi khasibu wato mai jigawan fina'il judi farfajiyan kyauta ne wal arbu dadbatun lokacin da ƙasa take faku ko take cikin abin da mai sunansa fari khasib shine ƙasa wanda take iya rike sanyi ko an yi kwana uku hudu ba a yi ruwa ba baka da matsala gonanka shi yasa duk mai kyauta ta ake masa hasibun eh, yana alheri to shi mai jigawa kasan da take irin wannan ita ake mata jigawa to mai jigawan farfajiyan kyauta ne wato shi yana da wata farfajiya shine kamar filin gaban gida na kyauta to duk lokacin da ka zo wannan filin da ka samu damshi ma na ka samu kyauta kenan kana zuwa ana baka wannan ma ya zo ya zo a bashi duk wanda damuwa ta dame shi zai ga manzara sama har abun hannunsa ya kare wal arbu jadbatu a lokacin da kasa take mai kauri wanda ba ta iya rike ruwa shi ko zaka samu alheri a tare da shi rikabul amani karabka na burace burace sune raƙuma kenan da abubuwan da suka dauko shine rikab karabka na burace burace al'amani dan umniya yace tunawwaku wa ina raƙuman ana durkusar da su fi zurahu a sasannin sa a kusa da shi saboda haka duk wanda ya tsebo burinsa garke garke na raƙuma na buri wannan ya taho daga can wannan ya taho ba inda su ake durƙusar da raƙuman masu raƙuman su sauka sai farfajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yazo ya faɗi damuwansa a bashi wannan yazo ya faɗi damuwansa a bashi shine ma'anar tunawwa wannan raƙumin kawai ka ga anaka da irahu ya durƙusar da raƙuminsa to in ba manzo da sama ba waye ne wannan mutane su zo kowa ya zo ka bashi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Anas bin Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ahsana an-nas wa kana ajwada an-nas wa kana ashja an-nas manzo sama ya fi kowa kyan halitta ya fi kowa kyauta kuma ya fi kowa jarunta shikenan ya gama kamala ai ga kika ganshi dole burge ka kyansa kyakkyawan mutum ne sannan gashi yana alheri kawala, ko ba komi munin kai kana kyauta sai ka burge mutane sai sun so ka kuma idan mar'u jamiya da nus min al-lumi irduhu wa kullu rida'in yartadihi jamilu in baka bata mutuncin ka da rowa ba duk rigar da ka sama mai kyau ne sai yin sha'awanta balle tana kuma ya ce ka sa riga mai kyau kya mutum da ka kuma ga alheri kana yi to sannan ga kuma jarunta hadisi imam muslim ne jarunta ba tsoro kazan matsoraci rago ne a shi yanzu nan zai bada kai kawai ko da dare ko dai na da matsayin ma yanzu zai rusa shi da tsoro kawai abin da bai kamata a ji tsoron sa ba ta mazhaba fil isani akrama mazhabin fa amma bihi ma baina sharqin wa maghribi ولله سيب من نداه كصيب قصيب فناء الجود لا كف مطلبي ترد ولا وجه اعتيادي يوبخ فمذهب مذهب يا تفي akrama mazhabin mafi darajar matafiya fil isani wajen kyautatawa wato wajen kyautatawa kuma ya kama hanyar da tafi kowace kyau wajen alheri da kyautatawa da kyautatawa al'umma sallallahu alaihi wasallam amma bihi amma sai game ma baina sharqin abin da ke tsakanin gabacin duniya wa magribi da yammacin duniya bihi da wannan kyautatawan nasa alherin sai ga mai ko ina da ina kamar yadda Abdullahi bin Abdullahi yake cewa kana rasulullah sama ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisuhu alquran wa kana ajwada min rihil mursala manzo sama bi kowa alheri kuma in ramadan ta zo ninnin ka alheri yake yi a lokacin da mala'ika jibril yake zuwa masa suna karanta alqur'ani suna mudarasa karatu na fahimta ya fi iska da aka aiko alheri Idan aka turo ta malam ko ka rufe hutunanka da kobanka sai ka ji sanyinta kyauta daga Allah to manzo sama haka kyautansa take ko ina tana shi kawai shi ba wai waya warewa baya warewa fa wai ya ba wani yana na to kafure ma suna zuwa a basu kafuri ne yazo yake ba shi kyauta ba shi garken dabbobi ya kora su ya musulunta yace ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi ada ma yaqaful fakar. ya kama da'awa yana cewa manzo sama yana kyauta ba tsoron talauci to kaga in in kafiri ya bashi wannan to ya musulmi kuma har mutanen banza wanda ba mutanen kirki ba in sun zo sai ba su sai na umar ya ce irin wa'annan ma rasula ka musu alheri ta in ban ba su ba za su zage ni idan maganin zagi ka kyautata mutum ka dinga masa alheri ka gani sai ka mallake shi yace lillahi saibun saibun zuba min nadahu na baiwansa ka sayyibi kaman zuba ruwan sama bari ta yi sanin lamarin sa sai Allah wato abun mamaki kyautan sa yanda kafan indororo inda ruwan sama yake zubo haka yake yake alheri sallallahu alaihi wa sallam shi yana iya bada abin da ya mallaka kaga ba kyautan da tafi wannan ba ne ka sani a tarihi wanda zai iya yin haka sai na Abubakar da ya taba yi sau da yakin Tabuka mun gani to amma mutum a ce ka tara ka tara wani ya kare ba shi kenan ka zauna haka wani ma ya sake zuwa duk kare ba ana iya samun na Allah ba karewa za a iya samun mai irin wannan ma dai ba dan kasuwa ba ne dan <laughs> kasuwa ba zai iya ai jari zai kare ai <laughs> gobe me zai kasa <laughs> a iya samu to manzala ta kama haka yake ko sai ya bayar din ya bayar mawadaci ne fa ya bayar ya kare ai kwana uku ba tsora tukunya a gidansa ba sai dan dibino kawai da za a ci yunwa malam ta dan fare masa ciki dibino ma babu sai ya daura duwatsu guda biyu a cikin sa saboda yunwa wa sadda min sagabin min sagabin asha'ahu wa tal hijarati kashan mutrafal adami sallallahu alaihi wasallam mawadaci ne ma ya nemi Allah ya tsare shi daga talauci Allah inna uzuka min al kufuri wal faqri Allah ka tsare daga kafirci da talauci yace Allahumma inna as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya roki Allah ya bashi wadata Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni ya roki Allah arziki kuma Allah ya bashi amma wataran kawai ka kama bai da kankawo shi ya riba kyauta kawai ko baka isa ka ce sadaka ne shi ba don ya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci kuma ya amsa masa sa zai kyautan da mawadaci ba zai iya yin irin ba sallallahu alaihi wa sallam yace hasibu fina'i judi shi mai jigawan ko mai daddansan wato fina'i judi farfajiyan kyauta ne duk lokacin da ka zo farfajiyan sa zaka samu kyauta yace la kaffu matlabin turaddu la kaffu matlabin babu wani tafi mai neman kyauta turaddu da ake mayarwa wato wani yanzu yana roƙo yana miƙa hannu sai ce a ah, je ka ba a ba ka shi ciwon ba haka in ba da shi ma sai ce ka dawo rana kaza ka je ka dawo amma ba zai ce ba zan bar ba a ko ba ni da shi sai ce yanzu babu amma ka dawo ka dawo lokaci lokaci kaza to kaga shi babu aibi a kyautansa sakin. ba a zo a yi roƙo ya hana Sai da cewa roƙo haramun ne wani lokaci in kana da hali amma in ka zo kawai shi zauke ka miskini ya baka kawai yace wala wajhu tiyadin yuwabbahu wala waje hutiyajin babu wata iska ta bukata yuwabbaku da ake aibanta ta wato shi wanda zai zo mabukaci idan zo wurinka yana son wani abu za ga kaskanci ya lullube shi ka dan canja fiska sai ji wani kaskanci ya lullube shi da bukatan da ya zo da ita ko da da kuna dan walwala amma tun da bukata ne dai sai ka ji wani dan kaskanci to manzo Allah sama shi ba babu wannan me yasa idan ka zo da bukatan ka irin fara'ar da zai maka da ɗaukar ka da zai yi da maraba da lale da zai maka to kai gaba ɗaya kasancin ya tafi kawai ka ji wata ɗaukaka ta same ka kawai saboda saki fiska da manzan su ya maka sai ko mai kuɗin ne idan ka zo ma ne sake maka fiska ya ka kai menene ai ga ko ko da bukata ka zo zaka samu tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa me wanda zo da bukata ba ya ɗaukan kasance a wurinsa ba a aibanta shi a tawbiku shine aibi to ma'ana la yuwabbahu ba a aibanta shi qaribul madali nazirin ba'idu sharifun namathu lil ala'i jududuhu wahidun wa alafu samai junuduhu khamisun wa amlakul biladi abiduhu wa aqaruhum bizuri minhu tudawwahu qaribul mada maza sun wa ke makusancin tage ne ka gane in ka hango shi yana kusa da kai amma ba'iduhu mai nisan fage ne linnazilina ga masu kallonsa wato shi za ka kusance shi kai mu'amala da shi ba nesa da kai amma in za ka kalle shi kuma to yana nesa saboda ɗaukakansa ɗaukakansa za ka iya kurjini ne zai mamaye ka kawai kurjini sai ka hango shi can sama da kai amma kuma shi kana kusa da shi sallallahu alaihi wasallam sai an ka zo ka zauna kusa da shi ba zai kore ka ba ka zo ka matso shi zai matso da kai ma amma kuma ba in ka kalle shi kuma sai ka gan shi can sama yana nesa da kai saboda ɗaukakan da ubangiji subhanahu wataala wato ainihin wato ya bashi saboda haka shine busar yake cewa wa da ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim su sabai matikan ilimin su sun sama zama mutum ne ko shine fiyen halitta amma su tsura masa ido su gane komai da komai na zubin su suna ga maka dalla dalla yana da wahala sai su faɗi abin da za su iya wato za su iya faɗa sai ce sharifun maza zama sharifi ne wato maɗaukaki ne ko shi za jikokin masu da'awa su jikokin maza zama ne ake ce musu sharifai ko da jikokin sama duka mm, sunan su ne sharaf jikokin maza zama amma wasu suna da'awan sharif takan kuma ba wai sharifin ba ne shi za mai abin nan eh, wanda yake dangantaka da maza sama ana ce masa sharifi saboda yana da ɗaukaka ne jami'in su sharaf, shek islam ta ya yi ta faɗin su da wannan suna a cikin a cikin littattafansa amma ba ana nufi wanda wuta ba ta kona shi wani wannan ya tsafi ne kinu wanda da yake da dangantaka yace na matu maza sama maɗaukaki ne na matu jududuhu jududuhu kakaninsa ai a duhu kenan kakaninsa na matu sun danganta shi lil ala'i ga ɗaukaka namad ma'ana nasaba daga namau shine annisba ka danganta abu da wani abu yantami ai yantasibu kenan to manzo kakanin sa sun kara masa daukaka me yasa saboda sa kama madaukaka ne a cikin larabawa sa qurayshawa sannan banu muhashim banu abdul muttalib duk nan kakanni ne masu masu dare da abdul muttalib shine shugaban maka a wannan lokacin kasancewan ya fito ta wannan tsotson shi ma ya sa masa ya ƙara masa ɗaukaka kamar yadda busir yake faɗa cikin hamziya yake wa badalil wujudi min karimun min karimin aba'uhu ma'u sai mai daraja ne daga mai daraja wanda iyayensa masu daraja ne sallallahu alaihi wasallam ba inda ka kuce a dangin sa ba kai ka ba yake wahidun shi kadai ne a nasa irin darajojin ba wani mai daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khasa'is shi kadai ne mai wannan wa alafu sama'i dubbunan mala'iku da suke rayuwa a sama junuduhu rundunansa ne shi sa Allah ya aiko masa su a yakin Badr suka taimake shi a yaƙi. ya sake aiko da su a yakin aza, yakin kanta, suka taimake shi suka razana kafurai ya sake aiko masa da su kuma a yakin hune suka razana kafurai aka ci galba a kansu mala'iku ma rundunansa na yaƙi ne shine jagoransu sallallahu alaihi wasallam khamisun mai damfaran ciki ne saboda yunwa amma zaɓin sa ne shi ya ga dama haka da ganin daman sai zama khamisun wato mai jin yunwa daga na aka samu mahmasatin kuma ni tsurra fi mahmasatin wa rubba wa shadda sa'isa min ju'in wa min shaba'in wa rubba mahmasatin sharrun min at-tuhami je to mahmasa shine yunwa mai tsanani kamisun mai jin tsananin yunwa amma da kanin dama wanda ga dama duwatsu sai su zama masa zinari sai ɗiba kawai je sai abinci ya tara amma ganin damansa ne ta wata ran kuma ya zama bayi da shi kuma ya wuni da yunwa kuma har ma su habansa su gane wani ya je nemo abinci kawo shi wa biladi yana jin yunwa ba a halin sarakunan garuruwan abiduhu bayinsa ne suna karkashin mulkinsa irin suna jashi da sauransu duk suna karkashin zama amma shi kuma yana nan wani sabin sama da yana ta cin daɗi amma shi ko yana jin yunwa ba zai ce kuma kamini ba sallallahu alaihi wa sallam yace wa aqtaruhum wa aqtaruhum abun da sasannin su sasannin garuruwa kenan in an ce qutur shine sasanni na gari wato garu yanki yanki shi ya wuce balas ba gari dai ba yanki yankin garuruwan su su tsawwaku ana kakkarya su bin su da razani minhu daga manzon Allah sallallahu wato garuruwa manya-manya suna razana idan suka ji manzon sama ce zo yaki wurin kuma sai a karya su a tigalba a kansu da sabbin wannan razani wannan kusotiya ne kamar yadda yazo a hadisi wa nusirtu bin ru'bi matirata shahari an wake ni da razani tafiyan shekara guda abin tafiyan eh, wata daya kaga wannan shi ma wani wata baiwa ne wata daraja ne a ce duk wanda za ka yi faɗa da shi sai ji tsoronka za ka yi faɗa da shi sai karya kawai ji tsoronka shi kenan ka ci galba a kansa kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce makarimu akhlaqin tamallaka sarwaha fa faraqa ijaban nufusi wa zahwaha wa iz qasada al-ukhra wa sawwaba nahwaha فلا خطوة لم يبلغ الخلق شاوها فنحن بها دون البرية نبذخ makari makarimu akhlaqin mafi mai darajojin mai kyawawan ɗabi'u ne makarim su ne ɗabi'u masu daraja makarimun akhlaq makarimu akhlaqin wato me wato darajoji na ɗabi'u kamar ka ce ɗabi'u masu daraja ne kai bari in fassara muku wannan kalmar makarimul akhlaq min babi idafati sifa ne ila al-mawsuf sifan ne aka raba ta zama ma'ana al-akhlaqul karima ake nufi al-akhlaqu shine mawsuf Alkarima kuma sifa sai a ce makarimul akhlaqi kawai wato manya manyan ɗabi'u, ɗabi'u manya manya ta mallaka ya mallaki sarwaha wato mutuncinta ya mallaki sarwaha mutuncinta ko kace darajarta shi manzala sallama ka san ma amfanin sifantuwa da ɗabi'a? Shi ne zai kare maka mutuncinka yanzu ba an ce yana wuni da yunwa ba A yi kwana uku ba dafa abinci a gidansa ba to Allah ta afansa ba a to Abdurrahman bin ofis sai na Usman ma to ai yana da damar ya je gida ce Usman da Allah ta min abinci ba abinci a gidana ta gudu zai kawo Abdurrahman bin ofis je ka kawo wane je ka kawo sai ya shiru ya dinga me ya dinga hakuri da yunwa ta ga makarimul akhlaq idan laluran ta kai lalura sai ya je nemi bashi wajen bai hudi ya hude ba wanda zai iya zuwa zai ciko mai shi wata nan saboda kar ya matsa wa sahabbansa da bashi kar ya matsa musu wanda ya tambaye za su je su ne ko dako ne ma za su je su yi su bashi amma zai je ci bashi a wajen ya hude kar da su wani ya hude yana bin sa bashi sai su ce kai ka kawo jingina sai ba da jinginan sulkinsa ko wani abu sai ka bi bashi sai kuma ya biya sallallahu alaihi wasallam baka mamaki sai sahabbansa wani zai ciko mai shi ya ce sai ka biya ni bashi na don Allah duk sabon sa ne za a rasa mai bashi bashi ne a kare takura maka gara wannan in babu zai in ba in za a takura masa zai ce ba zan fara ba kima zan takura baka takura masa ba to amma sauran ba za su iya ba sai dai mutum ya je nemo ko ya ne ne zai je nemo ya ya kawo to ka ba wannan da akhlaq wanda ya mallaki mutuncinta wato dama ya ya sifantu da su don kare masa mutunci kuma sun kare masa mutuncin sallallahu alaihi wa sallam fafaraka sai ya da ijaban nufusi irin jiji da kai na rai wa zahawa da girman kai to kaga wani Allah ba shi daukaka ai kaga yana ta alfahari yana jiji kansa shi wani abu ne eh, al-ijabu bin nafs kana mamakin kanka ma kai kanka wai mamakin kanka kake to waye kai shi ne ijabu na kana mamakin kanka kana ta bayanin kanka ga girman kai kuma zahawa duk wanda yake wannan to zai zama mai girman kai kuma nuna izaba kowa ne zai iya mu'amala da shi kuma. to maza su ma ya rabu da wannan kwata da wannan mummunan ɗabi'a ne ko bima rahmatin min Allah zin talahum walau kunta fazzan ghalid alqalbi lam fadu min hawli sai zama yana da ɗabi'u masu kyau ya nisanci girman kai girman kai rawanin tsiya ne kuma ba ba ka shiga aljanna ba in ka da shi tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada saboda haka ba za ka ba za ka shiga aljanna man kana fi qalbi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi misalu zarratin min kibri ko kwan zarra ne ba ta shiga aljanna sai za a yi a cikin manzo sama yana da wannan sifa ina ce fi kowa ne santan sifa ta ta girman kai a cikin sabban sama in ka zame shi ka kasa gane waye ne shi in kai bako ne ta nema abin nan imam bin sa'ala ba shi zai ce ina muhammadu ya ce? yana zaune a wurin fa ina muhammadu aka ce gashi ne muhammadu dan abdullahi na ki aka ce shi din ne dai ya saje da sabansa kawai yana zaune a cikin su yanzu in wani sarki ne daga cikin sarakunan duniya sai ka tambaya da ka zo za ka gane to kaga tawazu'un kenan ya hau jaki ya goyi sahabinsa a bayan jaki hawa jakin kansa abun mamaki ne ga shugaba ba fa doki ba sai kuma ya goyo wani kuma a bayan jakin suna suna tafiya kawai suna tafiya ko ta tsohuwa ta zo ta kama nunsa zo yaro zo sai tafi ta kawai sai ta sashi aikin da za ta sashi ya mata ina annabin Allah shugaban halittu shugaban halittan Allah gaba daya kaga wannan shine kyawawan ɗabi'u kenan sallallahu alaihi wasallam yace wa iz qasada al-ukhra tun lokacin da ya nufi lahira lahira kawai ita ce a gabansa daga ne ya su dukkan wayannan ɗabi'u munana wa sawwaba ya daidaita tafiyarsa na hawa hajihan da ya zama ne ya nufi lahira kuma ya sai su zuwa ga lahira kawai ba wani kwane-kwane kai ne wata ran sun maka amanu sun maka faru a yau ta ran duniya ka ta gaba wata ran ka dan dawo ka ne ka karkata can ka tafi can haramun in karamin haramun ne ma za ka ɗan iya ci ka yi masa tarihi da sauransu ko kana neman wani sauki sauki to amma maza su ma kawai ya ci ta tafiya sai zuwa ga lahira babu yoye ba wani dama hagu dama hagu a'a ya tafi kawai kada kuduwatan kada ya taka kuduwatan wani taku na ɗaukaka dan bugu kalku sha'wa wanda halittu ba su ita sha'awa ha fahimta ba babu wani daga cikin halittu Allah wanda ya kai wannan daukakan babu shi ina da wannan daraja amma duk da haka bai dauka sa wani abu ba lahiran kawai ita ita a gaba ya kwanta akan gayan kasa ko taburma ce ta masa shaci zaci a jikin sai ga dama wallahi gadonsa sai dai ya zama na alhariri alhariri zai dinga kwanciya a kai amma kuma bai zaɓi duniya ba lahira yake so yace fa biha fa mu nabzahu muna alfahari biha da wannan mataki na daraja na manzala ta sama dunal bariyati sauran halittu wato sauran halittu ba su samu alfahari irin wanda muka samu ba don manza sama shine mu, kuma shine shugaban halittu shine shugaban annaba gaba daya shine kabi yana ke cewa mimma zadani sharafan wa fahran وكدت لأطمس أدعو الثرية دخولي تات قولك يا عبادي وأن صيرت عمدني نبيا لك من يقرأ من درجة الفعل har na kusa na taka tauraro da abin nan kaza da 'ya'yanta, sun wani tauraro ne a sama saboda ɗaukaka sannan kusa na taka tauraro da abin nan kaza da 'ya'yanta, bi afmusi da matsan kwaran takalmina wato da tafin ƙawana saboda ɗaukaka na kusa taka wannan tauraro na sama din shi ne ne yake kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ka sa manzala shi ne annabi na shi ne busa yake cewa lamma da Allahu da'iyana li da'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami mu ne masu wannan alfahari manzo sama shine mafificin manzonni kuma mu ne mafifitan al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya kara manzo Allah sama daraja wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa mai tambaya Thank you.